Caramba, caramba. Haka take wa matasa lokacin shirin nan mai ƙayatar da ku ne ya kai shirin labarin matasa kenan mai zuwa muku a kowane ƙarshen mako daga studio Kalangu. Kuna tare da ni Fanta Shamsu da kuma Rabia mai Kano ya ne Rabi da dama. Lahiya lau nake Fanta ya kike. Alhamdulillah Rabi. To Fanta mai muke kira da shi? To Rabi a madadin kwanaki goma sha shida na gwagwarmaya a fannin musgunawa jinsi ayyukan wayar da kawunan al'umma na ci gaba da gudana a nan babban birnin Yamai. A cikin takaitaccen rahoton mu na yau za mu je da ku jihar Agadez inda ɗaliban jami'a 'yan asalin garin ɗin suka yi wa kannansu da ke ajin terminal horo da ƙarshe kuma sai filim na wasannin motsa shiki. Rabi kamar yadda na faɗa madadin zama na biyu na kwanaki goma sha shida na gwagwarmaya a fannin musgunawa jinsi ranar laraba bakwai ga wannan wata na Desamba da muke a ciki ne aka gudanar da wata muhawara a nan babban birnin Yamai. Haka ne Fanta, Kadidatu Abdullahi Idani shugabar kwamitin zartarwar gwagwarmaya ta bayyana mana manufofin wannan muhawarar ga tsokacin da ta yi wa a bikin aikin mu Maryam Ade. Mun tsara taron muhawara tare da masana kan maudu'in mu taro mu kawo karshen cin zarafi a bangaren mata da yara. Wannan taron mun yi shi ne a cikin tsarin bikin kwanaki goma sha shida da aka keɓe don yaƙi da cin zarafi a ɓangaren mata da yara. Ma'anar wannan taron ita ce zakulo hanyoyin samun mafita da kuma shawarwari kan yadda za mu haɗa ƙarfi wajen gwagwarmaya kan wannan al'amarin a shari'ance. Rabi tsarin da ke kula da kariya da kuma ilimin yara 'yan gudun hijira ya shirya wata gasar girki tsakanin 'yan gudun hijiran da ke garin agadis da kuma 'yan matan garin. Kuma wannan gasa. tana daga cikin ayyukan bunƙasa kwanciyar hankali da zaman lafiya tsakanin wannan al'ummomin ga ƙarin bayani a cikin fassarar wannan rahoton da anise karim ya shirya mana Masanyar al'adunsu ta hanyar gasar dafuwa shine manufar wannan bikin da ya haɗa matasa 'yan mata kimanin ɗari 'yan mata da suka aje tambayar samun mafuka da su da 'yan matan Agadas ne gasar ta haɗa Ahmed Manfuz, shugaban Projan. Mun ga ya dace mu kawo kowace daga cikinsu ta gabatar da al'adunta ga wata 'yan Sudan su gabatar da irin abincin su 'yan matan kumin ɗin agadar su gabatar da abincin gargajiya na Nijar. Dukkan ƙungiyoyin biyu sun samu nasara domin burin ba na gani cewa wannan na farko ne ko wannan na biyu ne ba. Domin ganin wannan ya kasance wata dunkulewa domin halarta kowa. Alƙalai sun bayyana cewa kowa ya ci nasara a cikin al'adunsa. Wata gamuwa da ta matasan 'yan mata na al'umma hukumomin biyu damar su yi zumuntakewa da canza miyau a kewayen dafe-dafen da suka yi. Yau mun ji mu tamkar 'yan agadis ne saboda mun yi dahuwa tare mun yi musayar al'adu ta bangaren dahe-dahe da 'yan uwanmu 'yan matan agadas gaskiya abun ya ba mu shawa. an yi dahuwa sun gwada mana su yadda suke tasu dafuwa mu ma mun gwada musu yadda muke namu dafuwa wannan hadawa da aka mana ta samu san junan mu mu da su yau mun gane al'ada su su ma sun gane al'adar mu domin karfafa zamantakewa cikin zaman lafiya an gudanar da wasan kwallo da ya gama samari matasa masu neman mafuka da su da samari matasa na garin fanta le garage de zara garejin zara kenan a harshen Hausa wani fin ne da ke ɗauke da labarin wata matashiya mai aikin gyaran motuna. Fim ne rabi wanda za a haskawa al'umma shi yau da mareta a garin Doso, wanda ya shirya shi bawa ka daɗe riba ya kawo mana ƙarin bayani a cikin wannan tsokacin da yawa abokiyar aikinmu na na Hadiza Hassan. Mu saurari fassarar. Garejin Zara wani fim ne na gajeren zango bayan la'akari cewa a Doso babu 'yancin a zaɓi aikin yi kamar a sauran yankuna. Ana akwai ta fahimta ta al'umma da ke sa matasa har ma da samari a takaita musu zaɓe wajen aiki domin ba ba duka ayyuka bane ake ma kallon kwarai musamman idan ya shafi mata a nan gaskiya an takaita na haɗu da zara nan da 'yan shekaru a cikin wani gareji tana koyon gyaran babura tare da wani ɗan ƙasar benin wannan kuma ya ja hankali na ya kai ni ga yin bincike cikin wannan tunani kan abin da na gani wannan wani watsa fim ne na farko da za a yi a ranar asabar ga watan disamban shekara ta 2022 wata dama ce na nuna fim ɗin a karan farko a doso. Yanzu kuma sai takaitaccen rahotonmu na ranar Lahadi. Rabi ɗaliban jami'a 'yan asalin garin Agadez sun yi wa kanansu da ke ajin terminal horo domin karfafa musu gwiwa a cikin karatunsu. Sun yi haka ne fanta domin karfafawa wajen ɗaukaka matakin karatu a ƙasarmu musamman ma a jihar ta Agadez. Ga ƙarin haske a cikin fassarar wannan rahoton na musamman. A yayin da ya rage watanni bakwai a gudanar da jarabawar bakaloriya, manufar wannan haduwa ita ce a karfafawa ɗaliban ajin terminal gwiwa don su yi karatu kuma su ninka kokari don su yi nasara a jarabawar. Siliman Emud, shugaban ɗaliban jihar Agadez da ke karatu a kasashen waje, ya yi ƙarin bayani. Farfaganda ne da yake karfafa ilimin ɗalibai na su ƙara kuzari domin su samu bakaloriya. Watanni bakwai suka rage a yi jarabawa bak. Kenan lokaci ne na karfafa wa ɗaliban gwiwa a ba su kayan aiki wanda kayan aiki ne masu mahimmanci kan fannonin da suke karantawa ko ya kasance mat pese filo faransanci domin taimakawa ɗalibai su tsara kansu da kyau mahalarta haduwar sun karu sosai da shawarwarin da yayinsu suka basu kamar yadda suka bayyana Abin da na rike shine an ba mu dabaru da yawa da za su sa mu ci jarabawar bakaloriya cikin sauki kuma sun ce mu natsu. Tare da shawarwari sun nuna mana mahimmanci biletan wajen samun alawus in muna da burin karatu a kasashen waje. Sun ba mu shawarwari domin mu samu bak wani sai mutum ya gyara rubutunsa a wajen jarabawa a aji kuma ya kamata mutum ya yi biyayya. Duk shekara ɗaliban 'yan asalin jihar Agadez da ke karatu a kasashen waje suna shirya irin wannan haduwa ta wayar da kai domin taimakawa ɗaliban jihar su cimma nasara cikin karatunsu. Yanzu kuma sai filim na wasannin motsa shiki tare da Gungu Muhammad Ɗantani. A fuskar kwallon kafa yau ne goma ga watan Desamba ake ida karawar ƙarshe ta kwata fina na kofin duniya katar 2022 tawagar ƙasar Maroko. A yanzu haka tana karawarta ta farko na ajin kwata fina a cikin tarihinta inda take fafatawa da ƙasar Portugal wace ta ragargaza Swiss ci shida da ɗaya a karon Wittiam da final inda Gonzalo Ramos ya zura raga uku yayin da ya maye gurbin Cristiano Cristiano Ronaldo. A rike da sanin Morocco ita ce kadai kasar Afirka da ta yi saura a cikin wannan kwamɓalar. A karfe takwas na dare Faransa za ta kara da Ingila. nan muka kawo ƙarshen shirin labarin matasa mu ne mun gode muku da sauraron shi da kuka yi sai kuma gobe da Allah ya kai mana rai inda zamu dawo muku da wasu sabbin labarin.